This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kai tsaye a shafinmu na intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Za mu ji yadda jihar Borno ke fama da rashin wutar lantarki duk da kwarmatan cewa wuta na gyaruwa a Najeriya. Akwai sharhin jaridun Arewa da kuma maimaitin shirin ciki da gaskiya. mu dai fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. 'Yan sandan ƙasar Thailand sun ce ɗaya daga cikin mutanen da aka kama dangane da harin bom da aka kai a wajen wani wurin ibada da ke birnin Bangkok watan jiya ya ba da ƙarin haske a kan rawar da ya taka a zargin da cewa ya kai harin. Mutumin da ake zargi da hannu a harin Yusuf Mireli ya amsa cewa ya ba wani jakka da aka dankara da nakiya wanda aka hakikanta cewa ya barta ne a wurin ibada ba da jimawa ba kafin fashe wata auku. 'Yan sandan ƙasar Thailand sun bayyana haka ne yayin da suke zayyana yadda lamarin ya auku ranar goma sha bakwai ga watan Agusta ranar da harin ya kashe mutane 20. Wani hoton ayyukan tsaro ya nuna wani mutum siriri da riga mai ruwan ɗorowa ya ajiye jakka da wato da ake sabawa a wurin ibadar ya tafi kafin bom ɗin ya tashi shugaban hukumar tarayyar turai jean claude juncker yana kira ga galibin kasashen turai da su amince da ƙayyadadden adadin 'yan gudun hijirar da za su rika karɓa cikin shekaru biyu masu zuwa daga dubban masu neman mafaka da ke kwarara daga gabas ta tsakiya shirin zai iya ba da dama ga kimanin 'yan gudun hijira 160 da mafiya yawa za su tafi jamus da kuma spain Eh, biye da su kuma akwai poland da netherlands da romania da belgium da kuma sweden yayin da kasashen turai ke fuskantar kwararar 'yan gudun hijira mafi girma tun lokacin yakin duniya na biyu jonka zai bayyana kuma da ba da cikakken shirin da yake da shi a gaban majalisar tarayyar turai yau laraba sai dai kasar hungary da wasu kasashen turai ba su goyi bayan tilastawa kasashe yawan 'yan gudun hijirar da za su karba ba babu tabbacin ta tasirin shirin kimantawa kasashe adadin 'yan gudun hijirar da za su karba yayin da tuni shugabannin kasashen turai suka shure bukatar aza nauyin bukatar 'yan gudun hijirar dubu arba'in kawai dakarun kurdawa da ke yaƙi a doron ƙasa sun kutsa arewacin iraki jiya talata karan farko tun shekara ta 2011 suka gudanar da abin da jami'ai suka bayyana a matsayin wani shirin farautar 'yan tawaye kurdawa da suka kai wa sojoji da 'yan sandan turkiya hari ba tare da ƙarin haske a dangane da lamarin ba wani jami'in gwamnatin turkiya ya ce dakarun sun shiga yankin ne yayin da suke farauta haramtacciyar kungiyar kurdistan workers party ko kuma pkk a takaice mayakan saman ƙasar turkiya sun kai hari a sararin sama jiya talata da safe kan sansanan ƙungiyar pkk da ke iraki kamfanin dillancin labaran anadolu ya ce sama da jiragen saman turkiya hamsin suka kai samamen na tsawon sa'o'i shida suka kashe 'yan tawaye arba'in wani harin bom da aka kai gefen hanya jiya kuma ya kashe akalla 'yan sanda goma sha hudu a lardin indir da ke gabashin turkiya 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattijan amurka sun sami ƙuri'u guda 41 da suke bukata su takawa masu adawa burki a yunkurinsu na ƙin amincewa da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da iran wannan na nufin shugaba barack obama baya bukatar amfani da ikon gaban kai abinda ya kasance wata nasara da ya samu a siyasance amurka da waɗansu manyan ƙasashe biyar masu ikon faɗa aji sun cimma yarjejeniyar da iran a watan yuli yarjejeniyar za ta hana tehran aiwatar da shirinta na nukiliya domin a saka mata wajen sassauto takunkuman da aka kakaba mata da suka durkusar da tattalin arzikin na iran 'yan jam'iyyar republican ke da rinjaye a majalisar wakilai a kan jam'iyyar democrat ta shugaba obama ana kyauta zaton majalisar za ta kada kuri'ar kin amincewa da yarjejeniyar da aka cimma da iran idan ba su sami goyon bayan majalisar dattijai ba kudirin kin amincewar ba zai zama wani abin tasiri ba To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa an samu raguwar mutuwar kananan yara ƙasa da shekaru biyar da kimanin rabi tun daga shekara ta 1990 lokacin da aka kafa muradin ƙarni. Duk da gagarumar cin gaban da aka samu, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yana yiwuwa ƙasashe da dama su kasa cimma burin shawo kan matsalar da kimanin silisi. a shekara ta da wato ta casa'in ƙananan yara miliyan goma sha biyu da dubu bakwai 'yan ƙasa da shekaru biyar ne suka mutu galibi sakamakon kamuwa da cututtukan da ake iya magancewa bisa ga rahoton na majalisar ɗinkin duniya fiye da ƙananan yara miliyan shida suka mutu kawo yanzu duk da yake an samu ci gaba ainihin ƙwararrun fannin lafiya sun ce ana buƙatar ƙara dage zamtse domin ceton rayukan ƙananan yara dubu goma sha shida da suke mutuwa kowace shekara. mai neman jam'iyyar democrat ta tsaida takarar shugabancin kasa hillary clinton ta amince da cewa amfani da wata hanyar aikawa da sakon imel ba na gwamnati ba lokacin da take sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka kuskure ne clinton ta buga a shafinta na sada zumunci facebook jiya talata da dare cewa eh da ya kamata na yi amfani da adireshin imel biyu da ɗaya na harkokin ƙashin kaina ɗaya kuma na gudanar da ayyukan ma'aikatar harkokin wajen amurka to labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc An yi wa 'yan jihar Borno alkawarin maido musu da hasken wutar lantarki wanda yakin Boko Haram ya durkusar ga wakilin Haruna Dauda biyu da rahoto daga Maiduguri. duk da irin farin cikin da wasu bangaren najeriya ke nunawa na samun bunƙasar wutar lantarki a jihohinsu al'umman jihohin borno kuwa na ci gaba da kasancewa ne cikin duhu wanda suke cewa su dai labari suke ji har yanzu don ba su ga wani sauyi ba fiye da shekara guda kenan al'umman jihar borno musamman ma mazauna cikin garin maiduguri ke kasancewa cikin duhu sakamakon lalata wutar lantarki da ake kyautata cewa yan kungiyar boko haram ne suka yi akan hargin dambuwa zuwa garin maiduguri wadda mazauna waɗannan yankuna suka rabu da ganin wutan tun a wancan lokacin sai dai shugaban hukumar samar da wutar lantarki na shiyar arewa maso gabacin najeriya wato injiniya idris lawal alim ya yi tattaki zuwa jihar borno wanda kuma ya ziyarci fadar gwamnatin jihar wanda ya ma gwamna alkawarin cewa a shirye suke su magance wannan matsala na rashin wutar lantarki a wannan jiha ya ce an turo shi shiyar arewa maso gabacin najeriya ne a makon da ya gabata kuma zai kokarin ganin cewa an magance wannan matsala nan da nan to ko ta yaya za su fara wannan aikin dalilin da ya sa na zo borno cewa yanzu borno wajen wata uku ba su da wuta to ya zan zama to ni ne gm na bauchi region kuma borno tana karshen sa kuma inda na fito a ce ba wuta to shine suka ce mun to maza duk yadda zan iya yi in tabbata na zo kuma na maida ma a maiduguri ta nan da ka samu wannan matsala na rashin wutan nan to ka san dai ni kaina ba nan nike ba amma ina san ina da labari wajen wajen wata uku ba su da wuta kuma inda muke gani inda aka samu miskilan tsakanin biyu da dambuwa kamar alƙawari za ka yi wa al'umman jihar borno game game da wannan dalilin zuwanka cewa lallai za a samu wuta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ai ko ina yanzu da wuta matsara me yasa borno ba ta da wuta domin miskilan da aka samu a layin amma ka duba yanzu duk kasan najeriya yanzu ba inda za ka je da inda ba sa samu wuta ma yanzu in ka je in ba su kwana da wuta ba za su gudu da wuta Tun da farko dai sai da gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya roƙi waɗannan ma'aikata da cewa su ƙara ƙaimi wajen samar da wutar lantarki a wannan jiha industries cannot function because of lack of power we need power to light up our homes. We need power to really ya ce masana'antu ba za su yi aiki ba in ba da wutar lantarki ba ya ce muna buƙatar wuta a gidajenmu muna buƙatar wuta don mu adana abincinmu muna buƙatar wuta ga masu ƙananan sana'a kamar masu injin nika. masu aikin baba mu samar da ruwan sha daga mazatsun ruwa muna buƙatar wuta kwarai da gaske wuta na ɗaya daga cikin rayuwar mu. na haka ina so ko cikin kwanaki uku mu ƙoƙarin dawo mana da wannan wuta I will encourage you maybe in the next three days try and go to the hinterland. We'll give you all the necessary support ya ce za mu yi kokarin baku dukkanin gudunmawa da kuke bukata ganin cewa kun dawo mana da wannan wuta to ko me al'umman jihar borno ke cewa ne game da wannan matsala da suka shiga na karancin wutar lantarki gaskiya mu tun daga 2003 har zuwa yanzu tun da rikicin boko haram ya tsanani mu mutane mai duguri ba mu san akwai wuta nefa a najeriya ba gashi sun yi alkawari sun zo har fadan gwamnati sun ce za a dawo da wuta cikin yan kwanakin nan ya kuke ji magani a kasa amma ba ka ba tun yaushe wannan alkawarin da suke yi har daga tsoffin gwamnatoci masu yin wayan alkawuran ba mu ga komai ba kuma an ce wai mun samu canjin gwamnatin tarayya an ce wai wasu wuraren sun samu wuta muka amma mun maiduguri har yanzu muna nan cikin duhu ayo wutan lantarki a jihar borno mu dai ta zama mana wani bakon abu domin rabon mu da wuta ta fi shekara biyu sun yi alkawari cewa har sun zo nan fadan gwamnati cewa za su gyara wutan nan ba da jimawa ba ya kuke gani wannan alkawari nasu eh to kaga mu yanzu saboda tsaban rashin yarda da muke da irin ma'aikatan nan musamman ta wuta in ma sun ce gobe za su kawo sai mu ce eh mun ji amma ba mu yarda ba wasu al'umman jihar borno kenan ya bayyana ra'ayinsa game da karancin wutar lantarki da jihar ta yi fama da shi fiye da shekara kenan wanda hukumar samar da wutar lantarki yanzu hakan ta ce ta zo don maido da wannan wutar lantarki na dindindin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kafin mu ci gaba bari mu numfasa da waƙar shatan nijar Usman Adamu Usman Wali Baban Mariya Usman Adamu Usman Wali Baban Ade ka faɗi mun giya sha tan zamani. jama'a ka zance zani. Sai ka faɗi mun giya. Inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa. Wannan gaskiya ne sha tan zamani. Amma inda shata ya faɗa sha tan zamani. Dole a ce waka ya kirkira. Amma tun da shata ya faɗa shata na halima. Dole a ce waka ya kirkira. yaro dan kankane makaranta Dalele malam ya faɗa mani me ya faɗa maka shatar zamani na yaro dan kankane makaranta amani malam ya faɗa mani abunda Allah ya faɗa shine annabi ya faɗa abunda annabi ya faɗa shine malam ya faɗa To an gaishe ka dan mutan Nijar lokaci yayi da za mu tsallaka zuwa shirinmu na gaba tare da Ibrahim Alfa Ahmed. na farko ana gama shirin abin na fara yi shine na kira kwamishina of police na katsina na ce ka saurare voice of america hausa service yau cikin shirin nan nasu na ciki da gaskiya ya ce mini wallahi ga ban saurara bana ce to sun jawo magana na riga na umarci kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina ya yi mashi odalin room trial idan an same shi da laihi ya yi to za mu kore shi za mu tabbatar da adalci abin da zanga maka kenan wallahi za mu tabbatar da adalci cikin wannan kes din jama'a assalamu alaikum kamar yadda aka ji a cikin shirinmu da ya gabata mataimakin speto janar na 'yan sandan najeriya mai kula da shiya ta ɗaya a kano AIG Tambar Yabo Muhammad ya bayar da umarnin kama wasu 'yan sanda guda biyu na garin ɗan Kanjiba a jihar Katsina, wato Sufeto Umar Iro da kuma Kofar Nura Suleiman. Sannan ya lashe takwabin cewar ba su kaɗai ba ma duk wani ɗan sandan da yake ganin zai iya cin zarafin jama'a ya kwana lafiya to ya sake tunani. AIG Tambar Yabo yana maganar ne a bayan da wannan fili na ciki da gaskiya ya ɗauko batun abin da waɗannan 'yan sanda biyu da kuma wani ɗan kanzaginsu mai suna kabir bala ɗan kanjiba suka yi ma wata mace mai suna hafsat tare da mutumin da za ta aura ba da masi a yayin da waɗannan mutane biyu za su ci gaba da neman su a kotu akan waɗannan 'yan sanda mataimakin sufeto janar na 'yan sandan ya ce su ma 'yan sanda za su gurfanar da waɗannan jami'ai nasu a gaban kotun cikin gida domin a yi nazarin matakan ladabtar wadda za a ɗauka kansu ciki har da kora daga aiki ko kuma rage mukami AIG tambar yabo ya yi cikakken bayani. To na farko dai ba wani wanda ya kawo min kara. Ni wannan zancen na fara samun shi ne ga wannan shiri da Voice of America suke yi na karfe shida na ciki da gaskiya. Rannan ina sauraren Voice of America wannan shiri na sahi sai na ji wannan zancen ya taso cewa ga abin da 'yan sanda ɗan kan jiba suka yi ma wata mata a ɗan kan jiba. ina jin wannan abin sai na na farko ana gama shirin abin da na fara yi shine na kira commissioner of police na katsina na ce ka saurare voice of america hausa service yau cikin shirin nan nasu na ciki da gaskiya ya ce mini wallahi ga ban saurara ban ce to sun jawo magana an ce akwai wani dan sanda mai suna inspector umar iro da wani kofura mai suna nura suleiman hmm. sun je sun fito da wannan yarinyar daga sun jawo ta da gidan uwarta sun zo da ita caji ofis sun ce ta cikin shege ta ce ita ba ta yi cikin shege ba kuma ba ta zubar da ciki ba sai suka sa ta ta, ta shaida mini cewa sun sa ta cikin wani daki suka ce ta, ta, ta tuɓe kayanta suka zaunar da ita bisa ga wani banci ta tuɓe kayanta shi inspector umar iro ya sa mata hannu wai yana bincikawa wai in ta haihu wai zai koga ko jini ko wani abu sannan kuma ya kama yana matsa ya gani wai ko madara za ta yi ta tun da ta ya sabo haihuwa to duk dai wannan ya gama bai samu komi ba ta ce kuma ya lallasa mata jiki kila da niyyar ya yi amfani da ita ko wani abu amma dai ba ta ce ba ta yarda ba daga baya ta sa kayanta ta fito daga cikin wannan ɗakin hmm. shine ta ba lauyanta labarin irin abubuwan cin mutuncin da shi wannan yaron kabiru wanda ya neme ta bai samu ba ya haɗa kai da 'yan sanda aka yi mata to ni bayan na ji haka shine na kira su bayan na kira su ta gaya min haka su feto yana wurin shi kansa mm. shi ma na tambaye shi me yasa kai haka kai baka san aikin dan sanda an kira su nan Kano kenan su nan Kano a office na mm. na kira su mm. an kawo su ran na da kuka shirin nan zuwa malace sun kawo nan sai na ce masa to me yasa ka yi haka kai yanzu ka aikin ɗansa da haka shekara talatin a ce baka san ka'idar ciya mace ma sai mace ke, ke, bincikenta ai haka ka'ida take ko ko ko ko constable ko kurtu ya san cewa in dai mace ne to mace ke bincikar ba namiji ba don me kai ka bincike ta kuma don me ka sa cikin ɗaki ita ɗai don me ka sa cikin ɗaki daga kai sai ita ko da babu 'yan sanda na wurin ku ai sai ka dibe wata mace haka doka ta ce mace ya uwata ta zo ta bincika muku ita sannan ma ba ma dalilin yin duk waɗanga bincikuka binciken da kuka yi ba dalili don ba wani wanda a shakikinta wanda ya kama ku kara ille makiya ne suka kama ku kara kuma kuka ɗauka kuma kuka zartar kuma kuka yi cin mutunci to allah ba zai bar ku ba shi ma wannan corporal nura suleiman shi ma na tambaye shi saboda shi <clears throat> mijin nata ya ce lalle lalle ya anshi kuɗi gare shi naira dubu talatin da biyat kuma sun sake shi ya tafi gida ya kwana gidansa bayan sun anshi waɗannan kuɗi ga hannunsa ya ma tabbatar min da cewa lokacin suka kira su shi dubu biyar kawai da yake da su sai da ya aika ma kaninsa ya kawo masa wata dubu talatin wannan abu ina ya har ya kai can don me Allah ba zai tona masu asiri ba ai yan sandan ma ba su ɗaya bane akwai wani inspector me yasa ba ta yi mishi kazahi ba in kazahi ne me yasa ba ta ce da shi ba me yasa shi Umar Iro kawai ta ce ya shiga da cikin ɗaki me yasa akwai wani inspector da ba inspector kiran nasu ai ba a sa da shi ba kawai da Nura ne ta sa da wannan shi Nura shi an shi kuma wannan shi ya mata wannan walakancin da ya mata yanzu a wani hali ake ciki yanzu halin da ake ciki na riga na umarci commissioner yan sanda na jihar Katsina ya yi mashi wato akwai abin da muke kira order room trial idan mutum ya yi laifi irin wannan to sai a gabatar da shi a kirawo ta a kirawo duk wani wanda ke da wani abu zai faɗa kan wannan magana wanda zai iya ba da shaida kwakwara wadda za a ɗauka duk za a rantsar da su kamar kotu ce ta ku haka kotu ce ta mu ordinarum eh, kotun cikin gida ta kotun cikin gida ta yan sanda mm-hmm. amma sai an za a ba da wannan da yake eh, matsala ce mai nauyi dole ne za a sai ka rantsa da alqur'ani sannan ma za ka ba da za ka ba da shaida da sauransu ah, makasudi shine idan an same shi da laihi yayi to za mu kore shi daga aikin wani dan sanda kuma mu kai shi kotu da suna ne ba ɗaya daga cikin mu bane baya ga wannan akwai wani abu da dokar aikin dan sanda ta ce idan an samu wannan yanayin ga yadda za a yi eh, idan an samu mutum da irin wannan lahi akwai hanyoyi da yawa da za a ba shi horo na farko ana iya kora shi gaba ɗaya gaba ɗaya da aiki na biyu ana iya rage mai girma in yana inspector a mai shi sajan ko yana sajan a mai sai kofra ko yana kofra a mai sai kurtu ko kuma shi na yawa a aza shi tara kuma za a sa cikin fayil ɗin shi wannan abin zai hana mishi samu promotion wato ci gaba a shekara biyu masu zuwa ita tara ta danganta kenan ga nauyin laifin da ya eh, ta danganta ga nauyin laifin da ya yi amma wannan tara in ta bar shi cikin aiki sai ya biya in ba ta bar shi cikin aiki ba sai a kai shi za a kai shi kotu kaga eh, kotu ta waje ta kotu ta kowa da kowa hmm. to kaga in abin ya kai shan wannan kotu za ta iya share za ta iya eh, hukuncin kotu mm. zai shahe wannan namu na eh, kotun cikin gida eh, zai shahe eh, don duk wanda mu dai muka yi shine mu tabbatar da kila in rage mai girma ne a rage mai in kuma na kora ta ne mu kore in mu kore sannan mu kai shi kotu to amma ranka da anan abinda mai sauraro ke so ya fahimta shine ka ce ko da yake kuna bincike kuma kun kafa wancan kotun cikin gida mukaddara cewa ta kun kore shi daga aikin dan sanda kuma sannan kun gurfanar da shi a gaban shari'a a hannu guda kuma ga waccan shari'a da ake yi yaya za a yi kenan ai shari'a guda biyu ce baka Muhammadu baka fahimta bane hmm. ai shari'a guda biyu ce wannan da ake ai suna neman haƙƙi wannan neman haƙƙi na suke ai musu walakanci mu kuma criminal ne wannan sa hannun da ya yi mata indecent assault wanda mu da mu mun san irin cajin za mu ba shi kan wannan maganar so da mu ba ta shahi waccan ka gane don hmm. waccan neman haƙƙi suka yi hmm. na wulakancin da an kai musu kuma suna da yanci da eh, su. suna da yanci eh, su nemi haƙƙinsu saboda mai da ba su nemi haƙƙinsu mm. mu kuma ba shi ba duk wanda ya criminal offense aikin ɗan sanda ne wanda ya taka dokar gwamnati ɗan sanda mm. su kama shi su cika mai abin da ake kira FIR su kashi kotu wanne tabbaci ji tambali zai baiwa eh, misali al'umma cewa wannan abin da ya ɗauko shi yadda yake na bin diddigi don tabbatar da adalci kuma a ƙarshen ƙarshe za a tabbatar da adalci Allah za mu tabbatar da adalci abin da zan maka kenan wallahi za mu tabbatar da adalci cikin wannan kes din za mu tabbatar da an yi adalci shugabanci kenan da sanin ya kamata ma sauraro za mu zo mu bayyana muku irin matakan ladabtarwa da hukumar 'yan sandan za ta ɗauka kan shi speto umar iro da kofin nura suleiman a duk lokacin da aka yanke hukunci kan wannan batu har ma da na shi farar hular Kabir Bala ɗan Kanji ba. A mako mai zuwa in Allah ya kai mu za mu kamo batun shugaban hukumar kula da ababen hawa ta jihar Kano wato hukumar nan ta Karota wanda aka kora bayan da ya lakkaɗa ma wasu ma'aikatan hukumar duka saboda sun kama ɗansa yana tuki yana buga waya. Koran nan da aka yi masa ita ce kaɗai sa? ko kuma dai akwai haƙƙin biyan diya ga su ma'aikatan musamman ma wadda ya mata dukar da sai da aka kwantar da ita a asibiti. Masu sauraro a huta lafiya. tokar a manta dai ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke nan Washington. Mai jaridun Najeriya ko kuma Arewa suke yi kuwa a kai ne? Da jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Babban labarin jaridar ta Daily Trust ya ambato shugaba Muhammadu Buhari ne yana cewa a cikin wannan wata zan bayyana sunayen ministoci na. A gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna yadda ambaliyar ruwa ta hallaka mutane biyar tare da lalata gidaje. a garuruwa 116 da ke cikin jihar Adamawa. Gwamnatin Najeriya ta karɓe fasfuna na musamman wato diplomatic passport daga hannun tsofaffin gwamnoni da ministoci da ma sauran wasu tsoffin jami'an gwamnati da aka ba su a lokacin da suke bakin aiki in ji jaridar leadership. A ɗaya ɓangaren kuma jaridar ta leadership ta ambato gwamnatin jihar Benue ne na neman biyan diya. daga gwamnatin Najeriya ga mutanen North Bank da sojoji suka kai mahari a baya. A can cikin jaridar Blueprint ta yi babban labarin ta ne da cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta fara gudanar da bincike a kan ɓangaren wutar lantarki a ranar talatan nan da ta gabata. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu labarin cewa rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta gano shanu guda 146 da tumaki guda 46 daga hannun barayin shanun a garin Isa da kuma ƙaramar hukumar Tireta da ke cikin jihar Sokoton. A can cikin jaridar People's Daily ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da rabon kayan tallafi da hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya. ta rabawa waɗanda ɓannar ambaliyar ruwa ta shafa a garin makera da ke cikin jihar kebbi a ƙarshe da jaridar ta people's daily za mu kammala da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna cewa jami'an hukumar kwastam sun kama tare da miƙa wasu mutane guda biyu ga hannun hukumar efcc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 mai magana shugaban kungiyar nato na ɗaya da state nigeria muhammad zalanga makwalla ɗaya jigawa nigeria yoyi allah ku gaya wa zaɓaɓɓun 'yan siyasa waɗanda suka rike da manyan mutamai su ma su koyi da 'yan tsari bayyana irin kadarorin da suke su da yake da cewa mallaka ba don komi yake son haka ba ko da yin haka iya nuna mutanen da suke ko koyin hali irin na janar buhari haka ne za a san tafiye su domin a gaba a samu da inda za su mai kujerar da suke kai a wani lokaci kuma kada ka damu da cewa ɗan shugaba ya ce yana da naira yan talatin wani yawon da ke ɗin kaza shakar wani a ba wai ko ba ne a ɗarin muke bukata a yi ita ce muhimmanci sannan kuma muna kira ga yan uwanmu 'yan najeriya kare dan sun zo ne zauna ko wani dan mai ya bayyana kuɗin su biliyoyin nero a cewar za a karfi da mungun kalam ba wani abu bane dukiya Allah ne kibarwa kuma Allah yana haɗa mutum dukiyar da ya'ya da mulkin yin da da haka kada samun da za su rika kushe musu kuma suna zargin su da wani abu na gode wannan jin ra'ayi na muhammadu zaranga kwallo haɗe ga jiya wa Najeriya biyo a huta lafiya so mun gode kafin mu karkare ga labarai amma a takaice 'yan sandan kasar thailand sun ce ɗaya daga cikin mutanen da aka kama dangane da harin bom da aka kai wajen wani wurin ibada da ke birnin bangkok watan jiya ya ba da ƙarin haske dangane da rawar da ya taka a wannan hari. Mutumin da ake zargi da hannu a harin Yusuf Murelli ya amsa cewa ya ba wani jakka da aka dankara da nakiya wanda aka hakikanta cewa ya bar wannan jakkan ne a wurin ibada jim kaɗan kafin fashewar wannan nakiya. mai neman jam'iyyar democrat ta tsaye tsaida ta takarar shugaban ƙasa hillary clinton ta amince da cewa amfani da wata hanyar aikawa da sakon imel da ba na gwamnati ba lokacin da take ya ma'aikata harkokin wajen amurka kuskure ne clinton ta buga a shafinta na sadarwa facebook jiya talata da dare cewa e da ya kamata na yi amfani da adireshin imel biyu ɗaya na harkokin kashin kai na ɗaya kuma na harkokin gwamnati To da takaitattun labaran muka ka ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma an jima da rana za ku ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin a madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa sai kuma jagoran shirin Chubahiro Diodone sai injiniyan mu Neo Charles ni Usman Kabara a birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.